الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwana musulmi bayan sallama ta addinin musulunci ina mana maraba da sake saduwa a cikin wannan shiri inda muke karanto tarihi na mutum bakwai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa yawan riwayan hadithi a yau wannan darasi namu kuma zai zo ne don bayani game da tarihin wata mace ɗaya tamkar da dubu matar da ta kere wa sauran mata a falala da matsayi wacce take sahu da maza bal tana gama ma da wasunsu a ilimi da matsayi wato da falala a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce ɗaya daga cikin iyayen muminai na na'isha allah ya ƙara mata yadda a halin yanzu muna karatun nan ne game da wannan baiwar allah a kusa da ɗakinta a haraban masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da ɗakinta 'yan mitoci ne da ba su da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon amfana da abin da za mu ji game da rayuwarta Na aisha Allah ya ƙara mata yarda yar Sayyidina abubakar wato as-siddiqa bintu siddiq lakabin da ake mata kenan alkunyanta shine ummu abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi mata wannan alkunya tana da falala kuma ita yar wato mai falala wato yar sayidina abubakar wanda asali sunan shi shine abdullah duk da cewa ya shahara da abubakar mahaifinsa kuma ya shahara da abu kuhafa amma asali sunansa usman saboda haka ita aishatu yar abubakar wato abdullahi kenan dan abu kuhafa wanda shine usman. suna cikin ƙabilu na ƙuraishawa daga ɓangaren wato banu tayyim wanda su ma suna daga cikin wato ƙabilu na ƙuraishawa wannan wato gida na na abubakar daga ciki wannan mata ta fito nana isha allah ya ƙara mata yarda nana isha an haife ta ne a cikin musulunci wato ta tashi ne ta tarar da iyayenta musulmai da sayyidina abubakar mahaifinta da mahaifiyarta ummu rumana dukkansu sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma musulmai hakanan kakanta ma wanda shi kanshi wato abu kuhafa shi ma ya kasance musulmi kuma sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta fito ne daga babban gida mai tarihi wanda yake da tarin albarka na aisha allah ya kara mata yadda ta kasance mata ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tana shekara shida wato tun tana 'yar shekara shida aka ɗaura mata aure da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai tare da ita ba har sai da ya hijira ya dawo garin madina a lokacin da take shekara na tara a rayuwarta na aisha allah ya kara mata yarda ta yi hijira ta dawo madina tare da wato iyayenta a karon farko cikin mutanen da suka yi hijira sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da isowan shi madina a wannan wuri a wannan masallaci bayan ya gama ginin masallacin shi abu na farko da ya fara yi shine gina mata ɗaki tare da 'yar uwarta na na sauda wanda ya gina shi a bangare na kudancin masallacinsa wanda a wannan lokacin shine bayan masallaci wanda bayan watanni wato goma sha bakwai da aka yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallama na ya koma kallon ka'aba sai ɗakin wato bayan an juya alkibla sai ɗakunan suka dawo gaban masallaci nana isha allah ya ƙara mata yarda kasancewanta ɗaya daga cikin matan annabi tana da falaloli masu yawa waɗanda ƙididdige su yana buƙatan awowi ne wato ba 'yan mintoci ba daga cikin falalolin nan nata akwai wanda ta yi tarayya da sauran sahabbai akwai kuma wanda ta yi tarayya da sauran iyayen muminai mata wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan akwai wanda ta keɓanta da shi waɗanda ta yi tarayya da dukkan sahabbai shine dukkan inda allah subhanahu wata'ala ya ambaci falala na sahabbai a cikin alkur'ani irin su faɗin allah muhammadun rasulullah na ma'ahu a ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum har zuwa ƙarshen aya na na'isha tana cikinsu irin su faɗin allah subhanahu wata'ala da ya ce wa was-sabiquna al'awalu na minal na wal ansar har zuwa ƙarshen aya Allah yana tabbatar da cewa ya yarda da su su ma sun yarda da shi kuma ya tanadar musu da gida na aljanna na Aisha tana ciki da dai sauransu da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake ce mafi alkhairin ku karnin da na rayu sannan sai wanda ke biye mishi sannan sai wanda ke biye mishi a hadithin wato Imran dan Hussein Allah ya kara musu yadda daga cikin falaloli na nana aisha wanda take banta da shi tare da matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kasancewanta uwar muminai wato kasancewanta uwa ga dukkan mumini wannan falala ce wacce babu wadda ke samunta cikin mata sai dai matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce annabiyu aulabil mumini mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yana daga cikin falaloli na nana isha wanda ta yi tarayya da matan annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewanta ɗaya daga cikin waɗanda suke jinginuwa zuwa ga gidan annabta wato ahlul baiti waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana falalansu kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana falalansu a cikin suratul ahzab Allah ya koro ayoyi da bayani game da wato hukunce-hukunce da suka keɓanci matan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe sai ce inna ma yuridu Allahu li an ankum riji sa ahlal baiti wa tahira kum tathira wato abin da Allah yake nufi kawai shine ya tafiyar ya gusar da kazanta da wato abin kyama daga gare ku ya tsarkake ku tsarkakewa ya ku iyalan wannan gida wato na annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha tana cikin su yana daga cikin falaloli na na Aisha wanda ta yi tarayya da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki kasancewanta zaɓaɓɓiya da shaidan Allah cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce wattayyibatu littayyibin wattayyibuna littayyibat wato daɗaɗan mata tsarkaka nagari wato na maza ne nagari don haka Allah ya zaɓe ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mata yana daga cikin falalolin na na'isha wanda take tarayya da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki kasancewanta tana cikin waɗanda idan suka yi aikin lada ɗaya za a ninka musu ladansu saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn Allah ya ce wato cikin ku duk wacce ta wato ta tsayu da ibada ta ji tsoron Allah to za a ta ladan ta ninki biyu babu wata mace da ta samu wannan falala sai wacce ta kasance mata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga wato har yau yana daga cikin falaloli na nana aisha allah ya kara mata yarda wanda ta yi tarayya da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki kasancewa ranar tashin alkiyama suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin gidan aljanna saboda allah ya yi alkawari ga dukkan wanda ya yi imani a duniya iyalan shi suka bi shi akan imani cewa zai riskar da su wato zuwa gare shi a cikin aljanna amanu والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ kasa ba رهين Allah ya yi alkawarin cewa wanda ya yi imani iyalan shi suka bi shi akan imani to a ranar tashin alkiyama in Allah ya sa shi aljanna ya sa su to zai ɗaukaka darajan su zuwa ga darajan shi wato su kasance tare a gidan aljanna kaga wannan falala ce da matan annabi sun tsere wa kowa akan shi a duniya babu wanda zai samu wannan falala don yawan ibadan shi babu wanda zai samu wannan falala don matsayin shi sai dai kawai zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya riga ya wuce ga waɗanda Allah ya zaɓa waɗanda su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam na na Aisha tana daga cikinsu kaɗan kenan daga cikin falaloli na na Aisha wacce waɗanda ta yi tarayya da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu in takaita domin suna da yawa akwai kuma wasu falaloli da suka shafi na Aisha wanda sun keɓance ta ita kadai daga cikinsu akwai kasancewanta wato tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta mala'ika jibrilu ya kasance yakan zo da hotonta ya nuna mishi ya ce wannan ita ce matarka a duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa nana aisha ya ce mala'ika jibrilu ya kasance yakan zo min da hotonki a cikin wani tsumma kina lullube wato tsumma na hariri sai in bude sai in ga kece sai in ce idan wannan abu daga Allah yake to Allah zai zartar da shi wato annabi tun kan lokacin yana Allah Allah al'amarin ya kasance wannan falala ce ga nana Aisha wacce wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam bata same shi ba yana daga cikin falaloli na nana Aisha wacce yake bance ta kasancewan annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta cewa ya fi son ta a cikin mutane a lokacin da amr bin al'as Allah ya kara masa yarda ya yi wani abu wanda yake ganin shi mai kyau annabi ya ji daɗi sai yana so ya tambayi annabi wane ne annabi ya fi so da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce aisha sai ya ce ina nufin cikin mazaje ya ce to babanta ya ce sai wa ya ce sai umar sai annabi ya ci gaba da lissafa wasu mutane sai amr bin ya ce sai na yi shiru saboda kar a kai ni can ƙarshe so kaga annabi ya ce ita ya fi so wannan falala ce daga cikin wato falaloli na nana isha wanda ya keɓance ta yana dai daga cikin falaloli na nana isha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bai taɓa kasancewa a cikin mayafin wata daga cikin matan shi alkur'ani ya sauka mishi ba wato wahayi face na na'isha wato wahayi bai taɓa sauka mishi ba alhali yana cikin mayafi na wata daga cikin matan shi sai dai nana aisha wannan falala ce wato daga cikin falaloli na nana aisha wanda ta tsere wa sauran mata da shi wacce wato wanda koda cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya samu wannan har wa yau da yana daga cikin falaloli na nana aisha allah ya kara mata yarda kasancewan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo rasuwa ya kasance duk sanda wato aka juya da shi ya kasance yakan bi ɗakin matan shi kowace a kwananta ya kasance yana jinya a ɗakinta amma sai ya kasance kullum yana cewa aina ana aina ana aina ana gadan aina ana gadan wato ina nake gobe ina nake gobe har matan shi suka fahimci cewa yana sha'awan ne yana allah allah kwanan shi ya dawo ɗakin na na'isha sai suka wato yi mishi izini da cewa duk inda kake so ka zaɓa ka yi jinya sai annabi ya zaɓi ɗakin na na'isha wannan falala ne daga cikin falaloli na nana isha wacce wato ya keɓance ta har wa yau da yi lokacin da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rasu ne a ɗakin nana isha a ranan kwananta sannan kuma a ɗakinta aka yi mishi kabari aka binne shi kuma ya rasu alhali yana jingine a ƙirjinta ya rasu abu na ƙarshe da ya shiga bakin shi wato ya shiga cikin shi shine yawun nana isha allah ya ƙara mata yadda domin a lokacin da take jingine da annabi sallallahu alaihi wasallam wanta dan uwanta abdurrahman ya shigo wato abdurrahman dan abubakar yana aswaki sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan aswakin da kallo sai ta ce kana son aswaki ne in karba maka sai annabi ya yi ishara da kanshi yana nufin e sai ta karbi wannan aswakin ta sa a bakinta ta tattauna shi yawunta ya gaurayu sannan ta miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a bakin shi mai albarka ya yi aswaki ya goge haƙwara ta ce ban taɓa gani ya yi aswaki ya goge haƙwara irin wannan goge wanda na ga ya yi a wannan lokacin ba bai gushe ba cikin wannan 'yan mintocin kawai sai ya ɗaga yatsa sama yana cewa firrafiƙil a'ala firrafiƙil a'ala wato lokacin wato yana bayanin cewa kwanakin shi kenan sun zo karshe yana zaben komawa ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka sani cewa duk wani annabi idan ya zo komawa ga Allah akan ba shi zaɓi to wannan shine zaɓin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wanda ya yi shi ne a lokacin da yake jingine a kirjin na Aisha sannan kuma abu na karshe da ya shiga bakin shi shine yawunta wannan falaloli ne da Allah subhanahu ta'ala ya keɓance na Aisha da shi akan sauran wato mata na annabi sallallahu alaihi wasallam na na'isha allah ya kara mata yadda ta kasance wato a cikin mata wato babu kamanta a ɓangaren ilimi da ɓangaren sanin ya kamata duk da cewa tana da ƙarancin shekaru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta shekarun ta shida ne kawai lokacin ku da ya wato tara da ita ya fara tarewa wato ta tare a ɗakinta tana da shekaru tara ne sanda ya rasu ma ta goma sha takwas ne kawai amma tare da haka ta kiyaye wa al'umma adadi na hadisai masu yawa da ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba a same shi ba daga wurin wani ko namiji ko mace wannan yana wato ba mu darasi yana iya zama darasi ga maza da mata musamman ma mata na musulmi wato wannan abin koyi ne babba gare su mace kasancewan ta mace baya nuna cewa ta zama koma baya a cikin abin da ya shafi ilimi da ci gaba na aisha kasancewan ta mace da kasancewan ta mai karancin shekaru bai hana ta zama gaba gaba ba jagora a cikin al'amarin ilimi da karantarwa wacce na isha malama ce ga dukkan musulmin duniya tun daga zamanin sahabbai hatta iyayenta wato mahaifinta sayidina abubakar da irin waɗanda suke tare da shi a sa'o'in shi da waɗanda suke bin shi irin su sai na umar duk falalansu da matsayinsu sun kasance sukan nemi ilimi sukan nemi fa'idantuwa daga nana aisha allah ya kara mata yarda saboda haka <clears throat> wannan abun koyi ne ga dukkan musulmi kuma abu ne da ya kamata wato dukkan musulmi ya sa shi a gaba ya zama cewa dukkan abin da zai jawo ci gaban al'umma ya ga yana kwana a kai ya tashi a kai ya zama al'amarin shi yana kan wato bin addinin musulunci da karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam na aisha allah ya kara mata yarda ta kasance wato bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam makoma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wurin warware matsaloli na ilimi saboda haka an ruwaito adadi na hadisai masu yawa daga gare ta waɗanda ba a samun su daga wani sai daga irin wanda zai kasance tare da annabi a halin da babu kowa abin da ya shafi mu'amalan namiji da matarsa abin da ya shafi mu'amalan mutum a cikin gida da sauransu dukka wannan mafi yawan abin da aka samu an samo su ne daga nana isha allah ya kara mata yadda tana da malamai da yawa wanda na farkonsu kuma jagoransu shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta ruwaito adadi na hadisai da ya ta samma dubu biyu da ɗari biyu da goma daga gare shi insha allahu za mu ji ƙarin bayani akan wannan gaba sannan kuma wato sahabbai da yawa sun yi riwaya daga gare ta wanda daga ciki har da mahaifinta da irin su sayyidina umar da ma irin su sayyidina usman sannan na naisha ta kasance malama ga irin su har su abu huraira su abdullahi dan umar da dukkan waɗannan mutane bakwai da suka yawaita riwayan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukka ɗaliban na naisha ne hakanan cikin ɗalibanta a tabi'ai akwai waɗanda suke jan ragama na ilimi irin su urwa ibn zubair wanda yana daga cikin manya-manyan fukaha wato malamai masu ilimin fikihu a garin madina a zamanin tabi'ai waɗannan wato suna ƙara fito maka fili wato suna ƙara fito maka da matsayin na na'isha fili a abin da ya shafi ilimi na na'isha allah ƙara mata yadda bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da zama a ɗakinta wanda an binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakinta a wani sashi na gidanta saboda haka ta ci gaba da zama a wannan gidan har zuwa lokacin da saidina abubakar allah ya kara masa yarda mahaifinta ya rasu aka binne shi a ɗakinta wanda tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta taɓa mafarkin cewa wasu taurari guda biyu sun faɗo cikin ɗakinta amma ba ta san wane ne ba a wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara mata ba sai bayan rasuwan shi sai ta ce to lallai ga tauraro na farko sannan da sai na abubakar ya rasu sai ta ce ga tauraro na biyu hakanan take burin a ce ita ce za ta zo bayan waɗannan wato za ta mutu sai ta yi wasiya da abin ne ta a cikin ɗakinta tare da mijinta masoyinta da kuma mahaifinta amma allah ya sa saidina umar ya riga ta ya kuma nemi izinin ta tun kafin ya bar duniya na ta yi mishi izini a binne shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar kuma ta amince mishi aka binne aka binne shi a cikin ɗakin saboda haka a lokacin nan na na'isha an ce ta kasance takan shiga wannan gidan nata ko da babu hijabi a lokacin da mijinta ne da mahaifinta suke ɗakin amma lokacin da aka binne sayyidina umar sai ta kasance sai ta sanya hijabi take shiga ka duba kasancewan shi ya rasu kuma kasancewan shi yana binne amma bai hana ta ganin cewa muharraminta ba ne a yayin da za ta shiga inda yake wato binne ta sanya hijabi wannan yana da zama darasi ga matan duniya musulmi duka saboda su kara sanin muhimmancin hijabi su sanin cewa wato waɗanda suka gabace mu a musulunci suna bawa hijabi muhimmanci kuma shine darajan kyamace a nan za mu dakata a wannan darasi saboda ƙurewar lokaci sai allah ya sake haɗa mu a wani darasin na gaba tambayar wannan darasin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri na aisha nawa ne shekarunta tambayar wannan darasin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri na aisha nawa ne shekarunta